yanzu haka dai al'ummomin yankin uka da ke kudancin jihar taraba na fa cikin zaman daddare biyo ba wani sabon rikici kuma da ya sake barkewa a garin ukari a wannan talata wanda kawai yanzu ba tantance adadin rayukan da suka salwanta ba yayin da kuma a kone gidaje da kuma dukiya masu dimbin yawa dama dai an dade ana zaman doya da manja tsakanin al'ummomin yankin kuma wannan rikici ya ma barke ne a kasa da awanni 24 da wani taron sulhu da aka yi tsakanin bangaren jukuna da kuma yan bangaren hausawa da fulani da ke garin wasu da suka tsira da rayukan sun ce da asubahin wannan rana ne dai aka barke da jin ka karan harbe-harbe da kuma kone-kone kuma kawo yanzu ma ba a san adadin rayukan da aka kashe ba. Kawo yanzu an samu mukan mun ga mutane guda shida da aka kashe sai kuma mutane goma sha ɗaya wadda aka musu rauni. Kai ka ga gawaki da idonka? Na ga gawaki da idona guda shida. Wanda aka musu rauni fa? Wadda aka musu rauni su goma sha ɗaya. Gaskiya halin ya yi muni wallahi saboda ba wanda san adadin abin da aka kashe. Da gidaje duk sun kona mutane gidaje suna ta zuwa sojoji kuma ƙwararru suka kama da su ba abin da sojojin za su iya yi su kansu rasa me za su iya yi ma yanzu haka ana cikin damu me ya kawo haka kiran sallah da aka yi da asuba yau wannan shine kawai babu da wani hujja da muka sani don an yi zama an tattauna tsakanin sarakunan gargajiya akan cewa a zauna lafiya kuma mun yarda da haka don mu masu biyayya ne daga bisani kuma kawai sai ga yau an kira sallah da asuba karfe biyar kawai sai muka fara jin harbi kawai suna kashe mutane suna harbi gidajen da mutane suka gudu hijira suna ta kona yanzu haka shi ma dan majalisa mai wakiltar mazabar ukari a majalisar dokokin jihar taraban honorable ishaya daniel gani ya fa tabbatar da halin da ake cikin kana ma ya buƙaci gwamnatin ƙasar da kafa sansanin soja a yankin idan an ɗauko soja guda hamsin ko soja guda ashirin an zuba a kokari faɗan nan ba zai taɓa karewa ba kari na so a zuba mishi enough soldiers ne wanda za su iya sakin abin nan for the past two months ana cewa soja guda ɗari biyu suna zuwa har yau mu ba mu ga wani soja ba. to na a matsayin ku na wakilan al'umma a wannan yankin ku ta ɓangarenku ku me kuke yi domin ganin kanci a wannan abun ya zo ne ma a ƙasa da kwana biyu da aka yi taron sulhu a tsakanin ɓangarorin. Jiya jiya aka yi taron sulhu, jiya jiya aka yi taron sulhu, to yau ba mu san me ya haddasa kuma me ya kawo wani abu ba. Harbe harben bindiga tun karfe biyar kowa na harbin bindiga. To in soja na nan kaga ba bindiga. na ne ya harbin bindiga. Sojan da suke wurin duk ba su cikin guda ashirin ko guda talatin ba ya da yi fada bai dai ci gaba ba. To sai dai kuma kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba ASP Joseph Kwaje ya bayyana tuni ma aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin don maido da doka da oda. Eh yanzu matakin da muka doka akwai 'yan sanda mu da sojoji da sauran eh, wasu jami'an tsaro wanda suna sintiri yanzu a cikin gari su tabbatar cewa an samu Ko ta lafa. Kawo yanzu ko kuna tabbacin adadin wanda aka kashe? A babu. To kamar gidaje da aka kona kuma dukiya kuma fa? Duka wayan har yanzu ba mu da adadin su sai dai akan bincike har yanzu ko akwai inda aka kama ba wanda aka kama yanzu haka dai tashe tashe hankula na fa neman mai da yankin kudancin jihar Taraba tamkar kufayi inda dubban jama'a suka yi gudun hijira yayin da ma ake shirye-shiryen tarban gwamnan jihar Taraba dan baba suntai da ake sa ran zai kuma karaga bayan wani hoton jinya da ya a kasar waje Ibrahim Abdullah Zizo sashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya